Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA da a intanet. Masu sauraron mu a nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM. A duk waɗin ƙasar ta Nijar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen yammacin nan na Asabar goma ga watan Satumba da watan duk kunanan lahiya. Kahin ku ji abubuwan da muke tahe da su da warko ga sahabu Imam Aliyu da kanin labaran duniya. Amurka da Rasha sun ci wata yarjejeniya da ake tsammanin za ta kawo karshen rikicin yakin basasar da ake a Siriya. shugaban amurka ya allah wadai da gwajin makamin nukiliya da koriya ta arewa ta gudanar jiya juma'a iran kuma ta fara aikin gina sabuwar tashar nukiliyar ta ta biyu domin samar da makamashi To kamar kowace asabar war haka Ibrahim ka almasi garba na tahe da shirin amsoshin tambayoyinku amma kahin ka almasi ya shigo hogen muna tahe da rahoto ɗaya daga yankin tawa a ƙasar jamhuriyar Nijar inda ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya ya sanadiyar mutuwar wasu matasa biyar 'yan shekaru goma sha bakwai bakwai. Sai kuma rahotanni biyu daga Abuja a kan tsadar ragunan layya da kuma bayanin malamai akan cewa layya ba wajibi ba ne idan ba a da hali. Za ku ji duka wannan amma da farko ga sahabu Imam Aliyu da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. da safiyar yau asabar a birnin geneva amurka da rasha suka ba da sanarwar sun cimma wata yarjejeniya mai ya cike da buri na tsaye da yaƙin basasar da ake a siriya na tsawon shekaru biyar kuma kasashen biyu za su haɗa kai wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a siriya yarjejeniyar ta buƙaci sassan biyu da ke gaba da juna su sake mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar karkashin wannan yin sabuwar yarjejeniya za a tsaye da duk wani artabo daga faduwar ranar 12 wato litinin 12 ga watan nan a daidai lokacin da ake fara bukukuwan sallar layya wajen aiki tare rasha da amurka da kuma eh, tawagoginmu mun bullo da matakai masu hangen nesa da burin magance hali da ake ciki ji sakataren harkokin wajen amurka john kerry ƙasashen biyu sun amince kan matakai da za su hana sojojin gwamnatin siriya kai farmaki da jiragen yaƙi a wurare da 'yan tawaye suke da kuma wasu sassa da aka amince da su tun baya a halin da ake ci kuma turkiya da wasu manyan ƙungiyoyin 'yan a siriya a yau asabar sun yi alkawarin za su goyi bayan wannan yarjejeniya da aka ba da sanarwa a kanta shugaba barack obama na amurka ya allah wadai da gwajin makamin nukiliya da koriya ta arewa ta gudanar jiya juma'a ya kira matakin mummunar barazana ga tsaro a yankin da kuma zaman lafiya da daidaito a duniya baki daya a cikin wata sanarwa ta fadar white house shugaban na amurka ya ce koriya ta arewa da wannan tsokana da matakan daburta al'amura ta ƙara mai da ƙasar saniyar ware da wato talauta al'ummarta a yunkurinta na ci gaba da ƙera makaman nukiliya da makamai masu linzami. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wani zama na sirri da ya jiya juma'a da rana a birnin new york shugaban kwamitin majalisar wadda shine jakadan new zealand a majalisar ɗinkin duniya gerard van bohemen ya gaya manema labarai cewa wakilan kwamitin su goma sha biyar baki ɗayansa sun yi allah wadai da kakkausar lafazi gwajin makaman nukiliya a ƙarƙashin ƙasa da koriya ta arewan ta yi daga nan suka amince ba tare da wani bata lokaci ba za su ɗauki matakai da suka dace kamar yadda yake kunshe cikin sashi 41 na dokokin majalisar ɗinkin duniya wannan ko sashin ya yi magana ne kan takunkumi tilas ne kwamitin ya yi amfani da duk wani iko da ke da shi wajen sauya tunanin koriya ta arewa in ji jikadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power lokacin da take magana da manema labarai jakadan japan a majalisar ɗinkin duniya koro beso ya ce gwamnatin ƙasarsa za ta buƙaci kwamitin ya zartar da sabon ƙudiri shekaru goma sha biyar da suka wuce wata rana a watan satumba an waye gari kamar kowace rana sannan ta zama bakar rana a tarihin kasarmu in ji shugaban amurka barack obama a cikin jawabinsa da yake gabatarwa a kowace rana asabar gobe lahadi 11 ga wata zai cika shekaru goma sha biyar da harin da aka kawo kan amurka a biranen new york da wani ƙauyen pennsylvania da kuma kan ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon shugaban na amurka ya ce kusan mutane dubu uku ne da ba su san hawa balle sauka suka halaka a ranar cikin watan satumba waɗanda waɗannan mutane da suka fito ne daga wurare daban-daban daga kabila da addinai da jinsuna daban-daban a faɗin amurka da kuma sassan duniya Mr. Obama ya ce al'amura da dama sun sake cikin shekaru goma sha biyar da suka wuce duk da haka ya ce yana da muhimmanci a tuna abubuwa da basu canza ba halayya da tarbiyyar da aka samu da su a zaman Amurkawa bajinta da karfin hali da yake ci gaba da karfafa mu yan ta'adda ba za su taɓa samun galaba a kanmu ba in ji Mr. Obama. gobe lahadi idan Allah kai mu za a ci gaba da gudanar da addu'o'i da karrama da tunawa da ake yi duk shekara shugaban amurkan zai mutunta a wajen ci gaba da al'adan tsayawa ko kuma dako na wani dan lokaci za a yi hakan ne ko a fadar white house daga bisani gobe mr obama zai yi jawabi na karramawa da tuna waɗanda aka kashe waɗannan hare-hare a wani taro da za a yi domin hakan a pentagon labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc Iran ta fara aikin gina tashar nukiliya ta biyu domin samar da makamashi. Rasha ce za ta taimaka Iran ta gina tashar a birnin bushiya mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar inda nan ne Iran take da ɗaya tashar. Ana sa ran aikin zai ɗauki shekaru goma kan kuɗi dala miliyan dubu goma. tashar ita ce ta farko da iran za ta gina tun bayan da ta sanya hannu da manyan kasashen duniya bara yarjejeniyar da ta takaita aikin kasar ta fuskar makaman nukiliya shugaban amurka barack obama ya kira yarjejeniyar a zaman wacce ta sami nasara domin ta kulle duk wata hanya da farisa za ta bi wajen kera makaman nukiliya ya ce yarjejeniyar wacce aka fara aiwatarwa cikin watan janairu ta mai da hannun agogo ba ga irin na damar kera makaman nukiliya idan har ma ta saba alkawari daga watanni uku zuwa kusan shekara ɗaya kafin ta kera su amma masu kan lamirin yarjejeniya a nan amurka har yanzu ba su sauya ra'ayinsu ba cewa yarjejeniya ba za ta tilasta idan ta ci gaba da ta ci ko kuma ta daina daukar matakan soji da take yi a fadin gabas tsakiya ko kuma ta dakatar da kasar daga kera makaman nukiliya. A ƙasar Bangladesh wata gobara da ta tashi a wata masana'anta ta kashe akalla mutane 22 ta jikkata wasu da dama a bayan ka babban birnin ƙasar kamar yadda hukumomin ƙasar suka yi bayani. Jami'an ƙasar sun ce yau Asabar gobarar ta tashi bayan da wani abu ya bindiga a wani ɗakin na'urori da ke cikin ginin mai bene hudu. 'yan sanda suna bayyana damuwar cewa sai ta yiwu har yanzu akwai ma'aikata a cikin ginin a masana'antar wacce take sarrafa leda da takardun kunshi abincin zamani iri daban-daban sun ce akwai mutane kusan 100 a cikin ginin lokacin da wutar ta tashi a halin da ake ciki kuma yau asabar ake sa ran hukumomin nan amurka za su saki john hinckley mutumin da ya yi yunkurin kashe shugaban amurka ronald reagan shekaru 35 da suka wuce hinckley yana wani asibiti ne na masu taɓin hankali kuma sakin nasa na har abada ne da wani alkali yanke hukuncin cewa ba zai kasance barazana ga kansa ko kuma al'umma ba. Sahabo Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. To bari mu da ƙasar jamhuriyar Nijar inda ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadiyar rasuwar wasu matasa biyar a garin Dole da ke kusa da birnin Kwanni a yankin Tawa ga Haruna maman Bako da ci gaban labarin. abin da ya sa na kira wani ɗan jarida mai suna tsayabu ɗan saku mazamnin wannan karkar wanda ya shaidi lamarin domin yi mini bitar abin da ya kwaru wani abin al'amari ko Aljabi ya samu a cikin wannan garin namu na dole inda wani daki ya abka da samari a ciki wannan samarin su biyar ne a cikin wannan daki a nan suke kwana a lokacin tasowar hadari daga waje suka koma a cikin ɗakin sun a kwanta to sai dai waye sahe yaukin da mai gidan ya tashi ya ga wannan dakin ya abka a lokacin nan ne ya ce a bashi hannu akwai yara a cikin ɗakin ko da aka zo duka yaran dai guda biyar babu wanda aka tarda a cikin shida duka Allah ya amshi rayukan nasu porque yake ma duka dai jami'an tsaro tun da safe sun zo sun yi nasu aiki haka su ma hukuma kamata magajin gari gwamnan jiha da kuma wakili mai martaba sun samu isuwa a nan cikin garin doli domin aizana aiza wannan bayan allah tare da su duka yan shekara goma sha bakwai ne dukkan su kuma 'ya'yan garin doli ne wani yaro guda da allah bai kaddarci ai wannan abin tare da shi ba da daren nan ya ɗauki ma ta shi ba zai iya kwana nan ba dukkan su yallai daban-daban ne amma biyu daga cikin su yan mai gidan da ake cikin gidan na na sana sannan su ko biyu makwabta ne sannan gudan shi kuma yana dan nesa daga wannan unguwar ke dukkan wanda ya zo wannan wurin kai sai ma da birta ta kan mutane maza kuwa mata kuka abin da duk gaba da aka daburce saboda babu ko ishilluwar ka mu kawarye mutum daga cikin wannan gina lokacin ta fada amma duk da haka dai mazan dai suka daure akan jayowa yadda ta san ana jan ice a cikin gini har aka jawo su wannan samarin duka aka samu aka hudo su hankalin mutane ya tsaya sosai ana a cikin zulumi saboda wannan zon alagabi sai mu ce ana mu gani kuma magabata da dama sun ce dai na farko ne a nan garin dole a ce ga gawa guda biyar an girma duka a lokaci guda. To ni dai hukumomin jiha da na wannan karkar na bariki da sarakunan gargajiya suka hallara a wannan garin inda aka yi ma waɗannan bayan Allah sutura a sanyin safiyar yau kamin a kai kowanne daga cikinsu a gidansa na ƙarshe. kuma mutane na ci gaba da yin tururuwa a garin na doli domin isar ta'aziyar su ga 'yan uwa da uwayen mamatan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace ka so mutum da nan ka rasa shi kai kira bai amsa kira ba sai mutuwa to Allah ya ji kansu ya rahamshe su ana jibi sallar layya amma raguna ba sa tabuwa a Najeriya saboda tsananin tsada kamar da za ku ji a cikin wannan rahoto da Nasiru Adam El Hikaya aiko mana daga Abuja. kwana biyu gabanin idin babbar sallah a ranar litinin musulmin najeriya na ci gaba da taya farashin raguna da layya waɗanda a bana suka ninka kuɗi fiye da shekaru da dama a baya Layya dai ya samo asali ne daga umarnin da Annabi Ibrahim ya bi na yunkurin yanka ɗansa Annabi Ismail. Na zama lokaci kuma a shekara da talakawa kan samu wadatar nama ko da ba su yi layyan ba. Na yi magana da Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Dutse da ke jihar Jigawa ta wayar tarho wanda ya shiga kasuwar Sara a ƙaramar hukumar Gwaram. Ya ce ya samu raguna sun tashi daga naira dubu hamsin saba'in har zuwa dubu ɗari da hamsin har ma fiye da hakan. Wannan ya ba shi mamaki dan ya ce lamarin raguna bai shafi ciniki da dala ba. Wanda ma na ce a dubu ɗari da biyar sai ka sallama mun na ce yana da a rage. wannan ya nuna bana da yawa da wuya su iyayen kake ah, da wuya za a yi za a gaskiya domin idan ane batun hatsa naira ba can ne ai na dala to ai rago kuma ba a siyansa da dala rago nan ciki ya nuna mu muke batun raguna a nan amma sai ka ga kawai dan dai buri Dr. Mamu Bello jiyar jigawa za a ɗauka fa tana da dabbobi kuma fa masu yawan gaske. A ah, shi jiga tana da dabbobi tun da kaga sara kaga gudungu kaga shuwaren amma duk da haka mutanen namu ne wallahi abin ba kyau buri sun tsora kayan su buri babu kyau wallahi malamin islama shek husaini zakariya ya ce layya bai zama wajibi ga wanda ba shi da iko ba kazalika shek zakariya ya ce halal ne masu shirin layya su yi aski da yanke farce ko kumba abin da yake a malikiya misali da kuma wato shafi'iya da hanabala duk da manyan malaman nan gaba daya wato sun ce mutum ya aski shi wato ya da ya saba yi don zai layya manzo Allah sassan ya yanka raguna guda biyu ya ce eh, wannan nasa ne wannan kuma na al'ummarsa ne baki daya to daga duk wanda bai layya ba an masa layya kuma layyar manzo Allah Allah ya amshe ta don haka kada a matsa wato mutum ya dole sai ya yi layya mutum ya ta ko don a bashi ragon layya ko kuma ya ci bashin da ba zai iya biya ba don ya layya me yasa masu hannu da shuni ba za su tallafa makwabta don idin ba shine ra'ayin dan kasuwa Ado Adamu mutanen North East wajen mutum eh, udin Borno da Yobe suka tafi Makka banda international international abokanan abokananmu ma wanda na sani akwai da suka tafi to man nasiru international za ka biya kan miliyan ɗaya da wani abu banda kuɗin ɗaki banda ɗan sauran abubuwa kai kaɗai za ka kashe miliyan uku ka je ka dawo ga makwabcin babanka kuma zai kwana babu to yaya za ka tafi makka ka kashe miliyan uku babu wanda zai iya layyan mutum uku a unguwanku kuma you are very happy kana jin daɗi ka je maka wasu abubuwan ka duba wani lokaci mu ma muna contributing din son rashin zaman lafiya kuɗin mutanen da suka tafi yajin da an tara an sake kashewa a borno da yobe da adamawa da an rage yunwan wajen 20% ana ganin mahauta ko matasan anguwa na hada-hada a sallah wajen fede dabbobi da akan ke sama musu na ne ko kudin kashewa shin anya bana ba masu layyar ne za su yi fidar da kansu ba don tsumulmular kuɗi nasura da malik Amurka murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a kan batun wannan tsadar raguna shi ma Sale Shehu Ashaka ya zagaya wasu kasuwannin dabbobi ga kuma rahoton abin da ya gano kuma ya jiyo mana. a galibin kasuwannin da na ziyarta na sayar da dabbobi akwai karancin masu siyan dabbobin domin yin layya jama'a na kokawa kan karancin kuɗi a hannun jama'a abinda ka iya shafar yin layyar a wannan shekara na yi kicibis da wani magidanci malam bashir wanda yana daga cikin ɗaiɗaikun mutane da na gani a kasuwar inda ya shaida mun cewa farashin dabbobin sun yi tashin goron zabi sai dai abin tambaya a nan shine abin layyan ya yi tsadar gaske gashi babu kuɗi a hannun jama'a ko yaya lamarin zai kasance ga abin da malam bashir ke cewa ina ta dube-dube aune-aune tukunna eh. can wani gu an ce 75 da biyar rago guda wani gu kuma wani dan cilo kowa aka kawo daga can aka ce shi kuma 35 shanin kuma ba sa tabuwa ɗari da ɗauri abin da ya to ma ga yadda zamu irin wannan lokaci shine lokacin da masu sayar da dabbobin ke cin karansu ba babbaka sai dai koya ya kasuwar bana take kawo yanzu bisa la'akari da karancin kudade da jama'a ke kuka da shi malam hassan na ɗaya daga cikin masu sayar da dabbobin ya ƙara min haske kan yadda kasuwar take a yanzu muna da dubu sittin muna da dubu hamsin arba'in da biyar a yanzu ana amma ya kake kwatanta cinikin da bara eh baran bara akwai kuɗi garin sun ce yanzu kuɗi babu saboda haka su ma suka ɗan rike jikinsu dole mu wa kayan mu sufa yadda za mu samu mu riƙe kuɗi abin da ya samu rabon mu mu tafi gida kawai al'ummar musulmi a duniya da na martaba wannan sallah da yin layya sai dai karancin kuɗaɗe da kuma tsadar dabbobi ka iya rage yawan masu yin layyan sale shehu ashaka muryar amurka daga abuja nigeria. Duk wanda lallai ya bayyanke rago ba manzo ya yi maka ne na yi mazurai ba rago da sahar da rago masu bunsur sannan da tunkiya tana layya lallai ya sheko ka irin al'adunmu an ji Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana cewa karfe ɗaya da minti 17 na sahe wato hudu da minti 17 agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi. Masu saurare, yanzu ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku yi min ƙarin bayani kan abin da ake kira budget padding ko kuma a ringizon kasafin kuɗi. mai tambaya usman shitu mahuta ɗalibi a jami'ar usman dan fodiyo da ke sakkwato assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka don allah menene fadin ko cogi a kasafin kuɗi kuma yin cogen laifi ne a kundin tsarin mulkin najeriya mai tambaya sani muhammad chindo don allah sashen hausa na muryar amurka a bani ɗan takaitaccen tarihin takardar kuɗin euro menene matsayin euro a kudaden da aka fi hada su a duniya mai tambaya musa garba isiya daga bauchi to bari mu fara da tambayoyi kan kwaskwari ma kasafin kuɗi ko bajet fadin da turanci don jin ansar wannan tambayar mun tuntuɓi barista muhammad bello tukur wani lauya a garin kaduna wanda ya ce kalman fadin wato kalma ne na turanci ban san ko mutum zai iya fassara shi ya ce masa arin gizo yadda ake ce ba amma ya haɗu da arin gizo ya haɗu da akwai abin da ake cewa eh, ɗoriya eh. Eh, kaman kaman wani abu wanda za a ce ko kasafin shi misali mutum barista kafin kai nisa ita wannan kalma ta fadin tana nuna mugun aiki ne negative ce koko kawai tana nuna gyare-gyare A'a, wato a yanda kalman ta zo, mm. kalman ta zo ne yanda za a yi amfani da ita yanzu. Eh. Eh, ka san shi fadin din kaman ka ɗora abu ne ko kaɗan you know, kaman katifa kaɗan mai wani abu hakan. Amma ka san kowace kalma da za a Ya kuke ganin ta a shari'ance? Ah, wato a shari'ance a yanda take mm-hmm. tafiya yanzu ya nuna ne wato an ɗora wani abu bisa ya fi abin da aka yi kasafi da shi wato misali inda mm. a ce kamar abu naira miliyon ɗaya ne sai mutum ya ɗora sai ya maida shi naira miliyon ɗaya da rabi ko wani abu hakan nan don saboda abun da aka ɗora a saman su su samu su yanke eh. Eh, ko kuma a yi wani shoge hakan nan dai a sa wani abu cikin kasafin kuɗi hmm. wanda a gaske ma dai watakila ba za a yi shi ba watakila a iska ne kawai hakan nan a sa shi kuma a yi kasafin shi a fidda kuɗi mutum ya ɗauka to wa'annan duka zai zo cikin yanayin yadda ake tattaunawa akan kalmar nan na budget padding yanzu because yanzu ba za a yi maganan padding ba sai an ce budget padding shi budget padding din wato an dora an yi wani ɗoriya mm. ko wani aringizo cikin kasafin kuɗin yanda ba jama'a za su samu amfanin ba za su dai samu amfanin kansu ne. Yawwa, eh, to a shara'ance... Ba dai bisa yadda gwamnati ta sa ba. Yawwa, to a shara'ance ya za ku kalli fadin din a yadda ya shigo cikin wannan yanayi na budget? Yawwa, to kaga mai tambaya na biyu ya ce ko laifi ne a bisa tsarin mulki wato eh. shi kamin mu ba da laifin sannan sai mu ce shi tsarin mulki wato gundarun tattalin yadda za a tafiyar da mulki gaba ɗaya ne mm. shi tsarin mulki haka yake akwai yana ba da haƙoƙi da kuma ya faɗi ga ayyukan da sauran da za a yi don haka wannan za ga shi fadin ɗin zai kasance in ma ya zargin ya tabbata zai kasance ne ko laifi a ƙarƙashin tsarin penal code wanda muke amfani da shi a arewacin najeriya ko kuma tsarin criminal code wanda ake amfani da shi a kudancin najeriya ko kuma ya saba a dokokin eh, hukumar binciken eh, tattalin arziki na eh, sorry bata tattalin arziki na kasa kamar efcc ko icpc to hmm. wannan duka in ka lura shi wanda ya yi zargin cewa an yi fadin din honorable ehm, abdulmumini hmm. ya kai kara wurin 'yan sanda ya kai kara wurin icpc ya kai kara wurin efcc to kaga wa'annan hukumomi ne da za a tambaya to amma a yanda yake yanzu kamar yanda tambayan nuna abin yanzu yanda ya zo din in har zargin ya tabbata to lallai gaskiya to zai kasance laifi ne wanda aka yi wa dokokin kasa da kuma tattalin arzikin kasa to amma a yanayin yau da kullum daidai ne a yi shi fadin din a fadin ba daidai ba ne don yanayin fadin din yanda na faɗa maka ɗazun wasu ne za su ɗora soje ne za a yi kamar ko kuma a ɗora ko a yi wani kasafin wani abu wanda babu shi hmm. wanda ba zai kai da jama'a ba shi a iska kawai haka yake a hidda kuɗi a ɗauka a tafi da shi wasu mutane kalilan ino su ɗauki kuɗin su tafi da shi eh, jama'a wanda aka ce an yi abun domin su ba za su gan shi a ƙasa ba misali dai abin da za a ɗora sai a ce a misali yanzu a ce za a yi bohol ishirin a wuri kaza hmm. to amma a gaske abin da za a yi sai kaga an je an yi bohol goma sauran kuɗin bohol goma ɗin ba wanda ya sani ina suka tafi tun da kuma kasan yawancin jama'an namu ba karanta kasafin kuɗin suke ba hmm. ba sa su san cewa ma ga abin da gwamnati ta ce ba to a gaske wannan abu in har ya tabbata hakan nan ne to gaskiya wannan laifi ne kuma waɗanda suka yi abun sun saba alkawari da suka ɗauka na kare kundin tsarin mulkin najeriya da haƙoƙin jama'a kuma sun saba wa dokokin ƙasa yadda na faɗa maka na penal code da kuma criminal code yadda na faɗa. Wato dai wata hanya ce ta yin kwana da kuɗin jama'a kenan. Exactly wata hanya ce ta yin kwana da kuɗin da kuɗin jama'a wanda mutane kaɗan za su yi kwana da kuɗin jama'a. To barsa a yanayin yadda majalisa take in ba fadin ɗin ba shin 'yan majalisa na da hurumin misali idan aka gabatar da kasafin kuɗi su ɗan rage kiyasin da aka yi ko kuma su ƙara kasafin kuɗin da aka yi da ike daman an ce hasashe ne shi kasafin kuɗi suna da wannan hurumin? Eh suna da wannan hurumin idan za a yi shi bisa adalci da kuma gaskiya. kasa da yake su ne za a gabatar musu su tabbatar da shi kuma fannin executive su tabbatar da shi su suna da wannan haƙƙi idan za a yi shi bisa hanyar gaskiya da kuma bisa hanyar adalci amma a yadda wannan kalman fadin ya zo da kuma tattaunawa da ake yanzu mm. ya nuna ne eh, ɗoriya da kuma ƙarawa da aka yi ɗin ba an ƙara ba ne fi sabilillahi ba an kara ba ne yadda zai amfani jama'a ba kuma an ƙara ba ne yadda zai amfani ƙasa an ƙara ne don saboda yadda ake zargi dai wasu mutane ƙalilan su kuna da kuɗin jama'a. wato kamar yadda shi Malam Sani Muhammad Chindo ya tambaya menene kundin tsarin mulki ya ce dangane da wani abu mai kama da shi fadan din da kuma a ah, wato shi kundin tsarin mulki dai ka san kamar dan majalisa ko wani hakan na alkawari yake dauka zai rantsuwa cewa zai kare kundin tsarin mulkin shi kuma kundin tsarin mulkin ya tanadi you haƙoƙin jama'a da kuma haƙoƙin you ka kare jama'a ka kare dukiyansu ka yi abu tsakaninka da Allah yadda za ka taimaka a ƙasanka ka taimaka a al'ummanka To wato kenan shi wannan fadin ɗin da aka yi a yanayin da ake ciki ne ya zama laifi amma inda a ce sun yi kare kare da rage-rage ne saboda ci gaban ƙasa da ba laifi ba ne ba kenan ko. Eh, a wato kasan shi fadin ɗin yadda yake yadda ya zo wajen mm. fadin ɗin kasan fadin ɗin mutum ba zai ɗauke shi kawai shi kaɗai ya yi magana ba wato sai ka haɗa da budget shi budget padding din yadda na faɗa maka ok tare yake tafiya ka wani yawa eh. ko kuma yadda za ka yi wani dabara ka kai wani aron gizo da kuɗin jama'a haka ka san ana abin da ake cewa budget hearing a kira ministoci a hmm. kira hukumomin gwamnati su zo su ce to ga kasashen kuɗi da aka yi muku me za ku yi da shi ya za ku yi ku tabbatar da shi ya za ku yi wannan to wannan haƙƙin su ne wannan sun bi daidai amma a ɗora wani abu ko a yi shoge don saboda su yi kuna da kuɗin jama'a to wannan ba daidai ba sai kuma ansar malam musa garba isiya mai son jin ɗan takaitaccen tarihin takardar kuɗin euro ga abin da ya sauƙaƙa an amince da sunan euro a hukumance ne ran sha shida ga watan disambar alif ɗari tara da da biyar, sannan an fara gabatar da takardar kuɗin euro a kasuwar hada-hadar kuɗi ta duniya ne ran ɗaya ga watan janairun shekara ta 1999 inda ta maye gurbin takardar kudin nahiyar turai ta da mai suna ecu sannan ranar ɗaya ga watan janairun shekara ta 2002 ne aka fara harka da tsabar kudin euro da kuma shaidar ajiya a banki ko bank banknote na euro ɗin euro ne takardar kudin da ƙasashen turai da ake kira eurozone ke amfani da ita Ƙasashen da ke amfani da Euro goma sha ne daga cikin ƙasashe 28 na nahiyar Turai, wato Australia, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Jamus, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, da Netherlands, da Portugal, da Slovakia, da Slovenia, da kuma Spain. Hasali ma daga sunan nahiyar Turai da Turanci wato Europe aka samo sunan euro bayan takardar dalar amurka euro ce takardar kuɗin da ta fi yawa a ajiye ita ce kuma ta biyu a jerin kuɗaɗen da aka fi hada-hadar kasuwannin duniya da su sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin barista muhammad bello tukur da ke garin kaduna da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da kuma injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to a gaida ibrahim kalmasi garba yanzu ga sahaba imam aliyu da takaitattun labaran duniya da safiyar yau asabar a geneva amurka da rasha suka ba da sanarwar cimma wata yarjejeniya mai sarƙaƙiya cike da buri na tsaye da wato yaƙin basasar da ake a syria na tsawon shekaru biyar kuma kasashen biyu za su haɗa kai wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a siriya yarjejeniya ta buƙaci sassan biyu da ke gaba da juna su sake mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta a duk fadin ƙasar karkashin wannan sabuwar yarjejeniya za a tsaye duk wani artabu ga faduwar ranar litinin sha biyu ga wata a daidai lokacin da ake bukukuwan sallar layya. shugaba barack obama na amurka ya allah wadai da gwajin makamin nukiliya da koriya ta arewa ta gudanar jiya juma'a ya kira matakin mummunar barazana ga tsaro a yankin da kuma zaman lafiya da daidaito a duniya a cikin wata sanarwa ta fadar white shugaban na amurka ya ce koriya ta arewa da wannan tsokana da matakan ta lamura ta ƙara mai da kasar saniyar ware da talauta al'ummar ƙasa a yunkurinta na ci gaba da ƙera makaman nukiliya da makamai masu linzami kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani zama na sirri jiya da rana a birnin new york kan wannan batu Mai saurare da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin sahaba Imam Ali wanda ya karanto labaran duniya da wadda ta hada mana sauti tsiyon girma da injiniyan mu Mr. Shadrack da Ismail Almami kan wanda ya rako na aiki yau ni ce ta Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata ku huta lahiya sai an jima da dare idan Allah ya kai mu